أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا أبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا yusulih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti' Allaha wa rasulahu faqad faza amma ba'du kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci na an da dake nan Musa tu Abuja don tafsirin Qur'ani mai girma muna masu farawa da roƙon Allah subhanahu wata'ala ya taimake mu ya ba mu ikon karanta ƙur'ani daidai ya ƙara taimakon mu ya ba mu ikon fassara ƙur'ani daidai muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya mana ni'ima da aiki da abin da ƙur'ani yake karantar da mu muna roƙon Allah ta'ala ya samu a cikin bayin da za a gafarta musu a wannan wata mai albarka addu'o'i da muke muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya amsa mana yan uwanmu musulmai da ke cikin halin jarrabawa musamman a kwanakin nan na garin zamfara muna roƙon roƙon Allah subhanahu wataala ya kawo musu dauke waɗanda aka dora musu amanar kula da rayuka Allah ta'ala ya ba su ikon yin abin da ya kamata waɗanda suke kashe bayan Allah Allah ta'ala ya ba su ikon shiriya idan ba za su shiryu ba Allah ta'ala ya tona asirin su ya mai da dukkan abin da suke a kawunan su Allah ta'ala ya sa fitinar ta kare a kansu a kowane wuri a bangaren ƙasar nan ake kashe bayin Allah ba su je ba su gani ba muna roƙon Allah ta'ala ya kawo musu dauki waɗanda suke yi Allah ta'ala ya ya sa su gane su dena idan ba za su gane ba Allah ta'ala ya maida fitinar ta kare a kansu su kadai Allah ta'ala ya sa mu gudu tare mu tsira tare mu shiga aljanna tare muna cikin watan ramadan yau nawa ga wata yau sha takwas ga watan ramadan hijira shekara ta dubu da tara insha Allah ta'ala muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu ah, an kusa shiga kwanaki goma na ƙarshen watan ramadan kwanaki da suke masu albarka kuma masu falala muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya taimake mu ya ba mu ikon yin ibada don neman yaddarsa ah, na biyu kuma na zo na samu aran ba yana karanta ƙur'ani da wace riwaya na'am khalaf an hamza ko ah, Allah ta'ala masa baiwa da wannan karatu kuma muna gode wa Allah subhanahu wata'ala da ya masa baiwa da haka da riwaya ta warshu ta hafs shekara goma da suka wuce a rama ya yi complete set na ƙur'ani mm, na san maybe da dama sun taɓa mallakan complete set na ƙur'ani nasa amma da hafsu ya yi wannan tun daga alhamdu zuwa min jinnati wannan a akalla shekara goma cikin ni'ima na Allah subhanahu wata'ala ya ƙara ba shi ikon yin wani complete set na ƙur'ani tun daga alhamdu zuwa minal jinnati wan nasi da wannan karatu da muka ji aran ma yana yi a yanzu da zai kara ba da sha'awa ya kammala bai wuce sati biyu ba zuwa ga ramadana kuma ya zo nan shekara guda yi ana recording saboda ana yi daki-daki ne daki-daki a cikin abin da ya bayyana gare mu Allah shi ya san daidai amma abin da ya bayyana gare mu a duk duniya waɗanda suka yi set na ƙur'ani aka yi rekodin da wannan karatu aran ma shine na shida a duniya a najeriya babu wani wanda ya rigaye shi da ya karanta ƙur'ani complete dinsa da wannan karatu ashe wata sunna ce da aka manta yadda manzon Allah ya karanta Qur'ani Allah ya aiki da shi shine na farko da ya zo a ƙasar ya karanta Qur'ani kuma aka yi rekodin tun daga alhamdu har zuwa minar jannati wannan? abin da ya bayyana gare mu shine yayi na biyu wanda yayi wannan karatun a dukkan Afirka wanda aka yi recording wannan shine abin da ya bayyana gare mu muna aiki ne da abin da yake na zahiri abin da ya buya kuma Allah ta'ala shi ya san shi amma muna magana waɗanda suka yi aka san anyin amma a Najeriya shine na farko kaga bayan shekara goma da yin da hafsu kuma yanzu aka zo aka sake wata sabon karatu wanda na najin yana karatun duka abin yana shiga jikinku so wannan da haka ake raye sunna ya shiga cikin man sanna sunna hasana falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawmil qiyama wanda ya rayar da sunna wacce take mai kyau iya da ladanta da kuma ladan wanda ya koyi da shi har gobe kiyama Allah ta'ala ya samar da irin su aran ne su yi wa qur'ani hidima bil haqiqa su yi wa addinin sa ne hidima yana da ɗali haddace ƙur'ani bai wata shekara takwas ba da haihuwa a duniya akwai yarsa da shekaranta bakwai da kaɗan ba ta cika takwas ba amma a cikin sura 114 ta haddace 113 a ƙur'ani saura guda ɗaya to kaga wannan ai ni'ima ce da Allah ta'ala ya yi wa zuriya kuma wacce take ni'ima ce mai girman gaske addu'a ce ta iyaye da kakanu rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrat a'yunin waj'alna lil muttaqina imama sai Allah ya karbi addu'ar aka samu irin su aran ma da ƴaƴan da suka haddace A wannan completed na Qur'ani da yayi dukkaninku wanda ke da fursa insha Allah ta'ala in ba mu a canja din ba ranar 21 ga watan July wato wata ɗaya da kaɗan kaman kwana 40 da kai zuwa 50 za a kaddamar da shi a garin Kaduna insha Allah ta'ala so da duk wanda ya samu iko ana gayyatansa wanda kuma yake bukatan gayyata ta musamman to da wurwur sai rubuta sunansa da nambansa sai turo nan gaba kamar yadda ake tara tambayoyi insha Allah ta'ala za a ba mutum gayyata ta musamman za a kaddamar da wannan set na Qur'ani din kuma da wani karatu da aran ma yi na sallah banda wannan sauti yana da kuma wani sauti da yake yi na sallah wanda ana tarawihi ko tahajjud to salloli da yake limanci na tarawihi da tahajjud aka yi ta recording to shine aka samu set na qur'ani shi ma so wanda ya ji katun zai ji shi kuma da gaggawa ake dan yin sa ga daliban da ke muraji'a na tilawa ko wani abu wannan yana taimaka musu matuka da gaske wadanda suka saba jin karatun a bayan aran ma yana yi suka ce advantage din karatun gidan ana maka tahajjud baka gajiya sai ka rika jin kamar ma ba a yi komai ba kuma watakila an yi awa biyu ko uku amma ba ka gaji ba so wannan shi ma set na ƙur'anin za a kaddamar da shi idan aka yi daga nan insha Allah mutum zai iya mallakan wannan complete karatu na aran ma da yake yi da kuma wannan na sallah din duka za a mallaka kuma ga wanda ya riga shi su na hafsu wanda aka yi shekara goma da ya wuce muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya sa mizanin aikin a mizanin ayyukansa na kwarai Allah ta'ala ya kai ladan wannan aiki zuwa ga mahaifiyarsa da mahaifinsa muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya kai ladan zuwa ga dukkan magabatansa ya'yansa kuma Allah subhanahu wata'ala ya ba su ikon dorawa akan abin da shi ya cimma saboda burin mutum na kwarai shine ya'yansa su fi shi wannan shine burin da ake Allah ta'ala ya ba su ikon dorawa akan ƴaƴansu wato ƴaƴansu su dora akan ayyuka na alkhairi da suka yi wannan addu'a da irin ta iyaye ne Allah ya karba musu ya masa irin wannan baiwa din addu'iyaye sun dade suna addu'a mahaifin Adam ma ya rasu ina ga ya kai shekara 30 da da nawa rasuwar mahaifi ya kai shekara ina ga 34 ko ok shekara talatin da biyar Allah ya ɗauki rayuwar mahaifin aran ma Allah ya ji kansa a shekara nawa kenan a ƙasa daga 83 zuwa yanzu shekara talatin da biyar amma iya cikin baiwar da Allah ta'ala yake wasu bayinsa kamar yadda ya faru da shuhada uku suka yi shekaru a ƙasa Allah ta'ala bai sa jikinsu ya ruɓe ba akwai bukata ta sa shekarun baya ana tono aka tono kabarin mahaifin aran ma shekararsa talatin da yankai kai a kasa amma bai rube ba talatin da yankai Allah ta'ala ya yi preserving jikinsa ya faru da wanda suka yi shahada a hudu an zo ana gyaran wuri shekaru da dama aka samu jikinsu wani yadda kasan za ka kira shi ya amsa to a ce jikin mutum shekara talatin da yankai a kasa Allah ta'ala bai rubar da shi ba ai akwai wata aya a ciki muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya mana baiwa da ƙarshe wanda yake mai kyau mahaifanmu gaba ɗaya Allah ta'ala ya ji kansu Allah ta'ala ya gafarta musu Allah ta'ala ya kai haske zuwa ga su muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya hada fuskokinmu da su a gidan aljanna muna roƙon Allah subhanahu wata'ala kada ya haramta mana rayuwa da su a gidan aljanna muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya mana falala da haduwa da su a gidan aljanna ah, waɗannan su ne bayanai a takaice insha Allah ta'ala sai mu shiga zuwa ga tafsiri ko tambayoyi za a musu tambaya ko a share yau to na farko tambaya da aka yi akan sihiri akwai tambaya da aka yi ina ga a tafsirin mata ne na ce ba zan maimaita magana mai tsawo ba saboda bara mun amsa tambaya akan sihiri a nan na maza ma mun yi su waɗanda suke yin kasir suka ce sun ware tafsirin ayoyin da aka yi bayani akan sihiri da kuma darasin azkar na safiya yammaci da dare sun hada su a mp3 da kuma ayoyin da ake bata sihiri da su duk wanda ke da bukata sai yi kokari ya ga ya mallaki kaset din sun yi shi a mp3 ne guda daya so duk wanda yake bukata zai iya zuwa wurin su bayan an tashi a darasi ya samu zai kudashar da mu daga yawan tambaya akan sihiri da ake ta yi mu ko mu yi gaba mu dawo da baya ko Allah ta'ala ya taimaka to wannan ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalamu wa rahmatullah ya ce Allah ya kara wa malan imani da juriya amin ya ce malan ni ne na samu aiki a hotel ya halatta ne aikin a matsayin accountant ko bai halatta ba ya yi bayani cewa hotel din sun bashi wani aiki daga farko ya ki bangaren bai yadda da shi ba sai kuma aka kai shi matsayin ya zama accountant na hotel ya halatta yi wannan aikin ko bai yi ba bai halatta ba wannan tambaya an yi zuwa ga lajinatul da'ima lil buhuthil ilmiya a babban majalisi da ke amsa fatawoyi da bincike na addinin musulunci sun ba da amsar a juz'i na goma sha biyar shafiyar ɗari da goma zuwa na ɗari da sha ɗaya zuwa na ɗari da goma sha biyu suka ce aiki a hotel iya kasuwa kashi biyu akwai wanda yake halal akwai wanda yake haramu. aiki a hotel wanda yake zama haramun shine dukkan hotel da ya shahara alladhi yu'lanu fihi bil ma'siyah wanda ake bayyanawa ake announcing sabon Allah hotel ne wanda daga an gira sai ka ce kai ai akwai su da giya ko kuma hotel da ya shahara daga an gira sai a ce kai wannan ai karuwai ba sa rabuwa da wurin ai hotel ne na karuwai suka ce a wannan hali haramun ne ai aiki a cikinsa bi ma'ana hotel da ake sai da giya haramun ne ai aiki a cikinsa sun kafa hujja da hadisi da ya zo cikin irwa'ul khalil fi takhrij ahadith manar sabil a hadisi na 2385 da annabi tsira da aminci sabbata a gare shi ya ce la'anallahu alhamra wa sharibaha wa saƙiyaha wa ba'i'aha zuwa ƙarshe cewa Allah wata ala ya tsine wa giya bi ma'ana Allah da kansa ya ce wa giya Allah ya tsine miki albarka kuma a cikin hadisin Allah ya tsinewa wanda ke shanta akwai hadisi ingantacce da Allah ya ce ya tsinewa mai shan giya da kuma wanda yake shayar da ita aikinsa shi ne rika sabin mutane a hotel ko a wani wuri ana ba su giya shi ma wannan Allah ya tsine masa albarka sannan na hudu a cike sai kuma ya zama da mai sai da ita kagan ana sai da giya ai accountant zai rubuta kudin to duk wanda ke bada guduma wajen sai da giya shi ma Allah ya tsine masa albarka da wannan suka ce wannan hujja ce karara na cewa bai halatta ayi mai ba a yi aiki a hotel din ba inda ya shahara ana sai da giya kuma aikinka ya shafi giya sannan suka ce in ba wannan ban ya shahara da kaman zina ko kuma hotel ne dukkan sabon Allah da ake zuwa a ya shahara da yin wannan suka ce a nan ma baya halatta a yi aiki sun kafa hujja da suratun nisa aya ta 140 da Allah ta'ala ya ce laqad nazzala alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatin lahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taqudu ma'hum hatta yaqudu fi hadithin ghayru innakum idhan mithluhum sai suka ce to wannan hujja ta nuna cewa dukkan wurin da ya shahara da nau'in sabon Allah kowane iri ne ba aiki a wurin amma an hoce da zama kawai mutane ne suke zuwa su kama su kwana mutum zai iya zuwa da iyalinsa ya kama daki ko wani bako ya zo kama daki suka ce wannan halal ne matukar ba wani abu ne bayyana karar ake na sabon Allah kamar matattaran mazinata bane ko kuma na giya suka ce anan ya halatta kuma ga duk wanda yake tafiye-tafiye a duniya ya san ai ko ina gaje kashi 90 cikin 100 inda kake zuwa hotel kake zaba wanda ya je aikin hajji da umra ina ya fi zama hotel ne idan muka ce haramun ne a gina hotel haramun ne a yi aiki wa zai mana aiki a hotel idan mun je aikin hajji wa zai mana aiki a hotel idan mun je umra kaga kenan ashe akwai masu aikin hotel da aikin da suke ma zaka yi cewa wani jihadi suke yi don su suke kula da ɗakinan ku a aikin hajji da umara suna kula da lafiyarku da makamantansu don aka irin wannan hali ko kuma hotel a abuja wanda ba an yi shi don sabon allah ba ne ko abin da ya kama da wannan halal ne a yi aiki wannan kuma yake zama sharaɗi ga musulmi ya gina hotel wajibi ne ya tabbatar da cewa dukkan abin da yake sabon allah an hana a hotel ɗinsa idan wanda addininsa bai haramta masa ba ko ɗabi'arsa ba ta haramta ba ko kuma al'adarsa da kai musulmi ka da ka ya haramta wannan kula ga wannan babu dalili ya zama wai idan muka gina hotel sai kuma ya zama irin na 'yan duniya wannan ba musulmi na kwarai yake wannan ba musulmi na kwarai yana yin wani hotel ne wanda daga ka ga hotel ɗin kasan shi ma hotel ɗin musulmi ne to haka ake bukata daga ka nufe shi za ka ce kai wannan hotel ɗin ahalus sunnan hotel ne saboda kada zuwa za ka ga akwai wurin sallah akwai alaka kana shiga daki da ga nuna maka alkibla kana bude kabur sai ka ga salla ya salla sai ka dauko sai ka yi salla to sai ka ga shi kansa daga ka ga kasa ka kai waɗannan suna da manufa amma ba wai ai hotel kuma ya zama irin na yan duniya ba saboda abin da ke kwaran mu kenan sai mutum ya tabarin addinin sa wai da sunan yana so ya zama dan duniya kuma wanda kake koyi da su a duniya ma ba san kana yi ba ruwan su da kai ba kauye suka dauke ka suna ganin ka bakar fata ba kowa ba kuma kai kana nan kana ta tunkaho Allah ta'ala ya rufa mana asiri wallahu ta'ala ala wannan yace assalamu alaikum malam wa alaikum assalam yace masallacinmu ne malam aka yi hada magariba da sallar isha don ruwan sama yaya za mu yi tarawihi wannan tambaya an yi zuwa ga lajinatul da'ima lil buhuthil ilmiya babbar majalisar amsa fatawa ta addinin musulunci sun ba da amsa akan inda a watan ramadana aka hada sallar magariba da isha kuma tarawihi ya zo sun amsa a tambaya ta 16977 suka ce abin da ya tabbata a sunna idan ruwan sama ya zo kamar yadda muka sani ana hada magariba da isha kuma ana hada azahar da la'asar mafu tsayyib idan bukata ta zo aka hada magariba da isha suka ce son samu idan ana so gabannin a watsi sai a yi sallan tarawihi mafu? tayyif gabannin awazi sai a yi tarawihi me hikimar hada sallah shine saboda saukin addini da ka yi magariba ka koma gida ka sake fitowa don isha sai shari'a ta ce a yanzu ka yi magariba ka yi isha ka yi duk abin da za ka yi ka koma gida ka huta sai malamai irin ba su bas rahimahullahu da alake cewa to idan kuma ka zo ka yi magariba ka yi isha sai ka koma gida sai ka huto tarawihi to ai kuma the aim has been defeated tunda ita ma ishan an maka sauki ka hada ka koma gida to me yasa isha bata fito da kai ba sai sannan nafila ne fito da kai wanda ita farilla ce sai suka ce abin da fi dace shi a ayi magariba ayi isha sai a dora tarawihi akai wannan ita ce fatawar Sheikh Abdullahi bin Abdul Aziz bin Bas ita ce fatawar Sheikh ainihin Abdullahi Gudayan ita ce fatawar Sheikh Salih bin Abdullahi bin Fawzan al-Fawzan ita ce fatawar ah, ah, Abdul Aziz Abdullahi Abdullah al-Sheikh dukkaninsu tarin fatawar da suka yi kenan cewa sai a yi tarawihi gabanin awatsi idan kuma muna ga akwai maslahar za mu fito to abin da ya fi dace shi da in muka yi magariba sai mu haƙura da haɗa isha da sai ishan ta dawo da mu in ta dawo da mu muka yi sai zama mun fito don isha ne ba don tarawihi ba saboda daman saukin hada sallah din akwai uzurin da ke sa kai aiki da shi akwai da ke hanawa to ya fi dacewa isha ta dawo da mu da sallan nafila to sai mu zo mu yi isha sai mu yi sallar nafila din amma in za mu hada din dogara mu dora tarawihi kai wallahu ta'ala a'lam Allah ta'ala shi ya sani ya yayi muke da lokaci harama mu sai a wurin za mu tashi da ikon Allah a suratul baqara aya ta 155 jiya mun tsaya akan ta 145 ta wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwatun bal ahya'un walakin la tashurun mu tashi kan aya ta 155 insha Allah ta'ala na a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ولنبلون نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات hmm. وبشر الصادقين hmm. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا nan ma yana ga nan za mu tsaya kenan yau to shi kenan ran ba ya ce anan za a tsaya a daidai kan rubuɗi to shi Allah ya taimake mu wala kun. wallahi tallahi tilas za mu jarrabe ku bi shay'in da wani abu min al na tsoro wal ju'i da yunwa wa naqasin min al-amwali da tauyewa daga dukiyoyi wal anfusi da rayuka wa samarat da amfanin gona wa bashiris sabirina ka yi bushara zuwa ga masu haƙuri alladina idan asabarhum musiba sune waɗanda idan musifa ta auka gare su qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya ce wala nabluwannakum wallahi tallahi tilas zamu jarrabe ku dalilin saukan wannan aya inji Abdullahi ibn Abbas Allah ya kara masa yadda da kuma eh, mujahid bin jabar alaihi rahmatullah da imamu muqatil da sa'id bin jubair rahmatullahi alaihim shine an saukar da ita na farko don a kwantar da hankalin sahabbai daga cikin halin kakani kayi da suka shiga na tsangwaman abokanan gaba na biyu kuma ta sauka ne don ta ƙara kwantar da hankalinsu a kan kuncin rayuwa da suka shiga na tauyewan amfanin gona da Allah ta'ala ya jarrabe su da shi na uku an saukar da ita ne saboda in ji ka'ab ya ce ƙarshen duniya idan ya kusa Allah ta'ala zai jarrabi al'umma da cutar yunwa da fitintunu kala-kala da za a kai matakin da bishiyar dibino guda za ta yi shekara guda ana tsumulmulatta ana kula da ita amma a shekara guda za ta ba da ƙwayar dibino ɗaya ne shi kaɗai ne abincin da za a samu a jikinta to sai Allah ta'ala ya saukar da wannan aya don ya kwantar da hankalinmu ya nuna mana tabbas fa za a jarrabe mu mafiya yawa a addini idan alkhairi ya faru ko sharri duka jarrabawa ne idan Allah ya baka kudi jarrabawa ne in ya hana ka jarrabawa ne in ya baka kudi lafiya jarrabawa ne in ya hana ka jarrabawa ne in ya baka mulki jarrabawa ne in ya hana ka jarrabawa ne in ya baka ilimi jarrabawa ne in ya hana ka jarrabawa ne in ya baka baiwa da haddan qur'ani jarrabawa ne idan baka haddace ba jarrabawa ne in ka zama liman jarrabawa ne idan kai mamu ne jarrabawa ne in ya baka aure jarrabawa ne idan baka da aure jarrabawa ne in ya baka yaya jarrabawa ne in ya hana ka jarrabawa ne in ya baka maza da mata yayan jarrabawa ne idan kuma bai hada maka ba jarrabawa ne in ya baka maza zalla jarrabawa ne in ya baka mata zalla jarrabawa ne to ka'ida kowanne da ke faruwa wa nabulukum wa nabulukum bil khairi wa sharri fitina alheri ko sharri kowanne sunansa jarrabawa a musulunci amma an fi kira in aka kira jarrabawa sake to mafiya yawa shine marar dadin saboda shi muka fi dauka jarrabawa shi wanda ke da arziki sai ya dauka kawai ya taka ne ya tsere wanda bai da shi sai ce mukan Allah ya jarrabe mu a'a shi ma wanda kake ga taka ya tsere din jarrabawa ne don akwai wanda dukiya za ta kai shi wuta akwai kuma wanda talauci ne zai kai shi aljanna akwai wanda haihuwa ne zai kai shi wuta akwai wanda haihuwa zai kai shi aljanna to kowace ni'ima da Allah ya yi idan ya baka ya jarrabe ka ne don akwai waɗanda dalilinta suke zuwa aljanna akwai wanda da suke zuwa wuta amma idan aka yi itilagin kawai ibutila aka yi shiru to mafiya yawa bangare marar dadin ne tun a duniya shine kamar talauci sai a ce jarrabawa insecurity sai a ce jarrabawa tare da cewa shi ma security jarrabawa ne in aka kira yunwa jarrabawa tare da cewa ƙoshin ma jarrabawa ne to amma idan qur'ani yayi shiru ya kira ɗaya a ya yafi ba da karfi zuwa ga jarraba wanda ke da radadi gare mu in nace gare mu mu da ba annaba da manzanni ba saboda su annaba da manzanni bangaren jarrabawa mai radadin tafi faranta musu rai shi sa annabi tsira da aminci sabbata gare cikin hadisi a sahiha yace inna ashaddan nasil bala al anbiya thumma al amsal fal amsal a wata riwaya ya ce wa inna ahadahum la yubtala bil faqri hatta la yajid illa al aba allati yuhawwiha wa inna ahadahum la yafrahu bil faqri kama yafrahu ahadukum bir raqa annabawa Allah yakan jarraba su su kai matakin da annabi zai waye gari duk duniya bai da komai sai riga guda ɗaya da yake sawa sai annabin mu yake cewa amma annabawa suna farin ciki da wannan kuncin rayuwa din kamar yadda 'yan baya ke farin ciki da wadata idan yau ka samu arziki kana shiga gidanka kowa zai gane sai ka riga cewa Allah ya kake ta murmushi ne yau kan kowa ka zo da fara'a kai ka san me ka damka haka ne amma ran da babu kowa zai gane abinda ma ba na fada ba za ka yi fada abinda ba na tsumiya ba za ka tsume ta zo kanka ta gane ta zo bakin zo ba ko sallama ko sallama baki mini ba ki zo kan mutum aka har ki ta shi ki ta mutum ta koma da baya ta baka hakuri ta ce assalamu alaikum kuma kai shiru Allah ji baka amsa baka ce kai malaikun rama sun amsa saboda in bai da shi ko me akai ba za a zauna lafiya ka san wani lokaci mu maza idan rayuwa ta canja kuma ba a yi haƙuri da jarraba ba wallahi wani yadda ka san tsofan rodo haka yake bai jin gyara irin ka san mota bitil kunkurun nan haka za ka gashi komi aka yi baya gamsar da shi yadda ka san rokar ice ba ku kaɗai nake gaya ba da ni da aramadun mun shiga ciki ai maza na ce ko ai ban toge kowa ba to shi yasa Allah ta'ala sai ce zai jarraba mu anan kuma sai ba mu abin da ke rage radadin jarrabawa da kuma magani da ke sa jarrabawa ya zama alkhairi sai ce wala wannakum anan wurin malamai suka ce akwai fi hadhihi kalima salasatu muakkadat a cikin wannan akwai muakkadat guda uku na farko ana kaddara Allah sai ka ce wallahi wannakum kaga Allah ismul jalala al-muqaddar za a kaddara sai ladin nan sunan lamun qasab lamun din tsuwa sai kuma luwannakum nunun din nan nunun din farko ana kiransa nunun menene taukid to kowanne ɗaya zo a larabci yana karfafa magana ne yana nuna maka rantsuwa ne so da in ka zo fasara sai ka ce Allah ya ce wallahi tallahi tilas za mu jarrabe ku na bulu shine nakhtabir al-ibtila shine al-ikhtibar za mu jarraba ku a rayuwa za ku ɗanɗana ababe kala-kala shi sa musulmi kada ya rika addu'an kada Allah ya jarrabe shi sai dai ya jarabe shi da abin da imaninsa zai iya ɗauka amma in ka wai babu jarrabawa to imanin ne ka ɓarar da shi a kwarin bayan gidanka amma matukar akwai burbuɗin imani na yadda da Allah dai a zuciyarka wallahi sai dai ka yi haƙuri kuma dimo imanin ya karu kuma girman jarrabawa take karuwa wanda ya fi ka imani jarrabawarsa ta fi taka wanda ya fi ni imani sa ta fitawa so da aka jarrabawa ɗin gwargwadon imaninka ake aunawa sai a jarrabe ka da shi kuma duk time da ka sami promotion a imani ka canja aji a imani daga aji biyar ka shiga aji shida to jarrabawa na iya karuwa wani lokaci ma sai a jarrabe ka da mahassada ka kai me ka musu kuma kome na alkhairi sai ka musu amma ba sa gani sharri suke gani saboda babu jarraba da ke tsoratar da mutane waɗanda suke sabin ni'ima a rayuwa shine jarrabawan hasada ita kuma hatsarinta ko da yaushe kake son gusa da ta karuwa take malamai suka ce kullun adawati kad turja izalatuha illa adawatu man adaka min hasadin dukkan wata gaba ana fatan ta gushe amma wanda ya ika da hasada to duk lokacin da kake kokarin ka rage ta to kara ta kake hasada saboda me abun da yake so ɗaya ne shine ga ni'imar da Allah ta'ala ya maka ta kau to idan Allah ya kara ni'imar nan shi kadai zai zauna yana kumburi yana hayaki a kansa saboda me me yasa Allah ya baka me iya yawa fa Allah ba shi wani abun da kai bai baka ba amma shi mai cutar hasada bai ganin me ya samu shi yana duba me wane ya bashi kansa ba wanda ya kai kololuwa a hasada yana kai matakin da da shi ya samu ci gaba a rayuwa kai ma ka samu to gara Allah ya sa kai bayan shi ma ya baya waɗannan su ne professional mahasada shi ne Allah ya sa shi ya fada rami kai ka fada rijiya so shi ne rayuwa tana da wahala shi sa Allah ya ce zai jarabe mu malamai masana rayuwar dan adam musulmi suka ce in aka ce ka nemo wata kalma da idan muka cire rayuwa za ta iya maye gurbin rayuwa su zama daidai wa daida ga musulmi suka ce to in ka cire rayuwa sai ka sanya kalmar jarrabawa a wurin kana sa wato ya wakilci rayuwa saboda rayuwar musulmi mai imani duka jarrabawa ne shi sa Allah ta'ala ya ce zai jarrabe mu sai ya ce bishai'in da wani abu kawai ya ce bishai'in gabanin mu shiga bishai'in din nan aran ma babu laifi akwai ayoyi da za su taimaka wannan aya ta fito fili a qur'ani na farko Allah ta'ala ya ƙara rantsuwa cikin suratu ali imran aya ta 136 akan zai jarrabe mu na biyu ya sake aiki da kalmar jarrabawa din banda ayat da muka kira zo sai kuma ta suratul qital aya ta 31 babu laifi aran ma ya nemo su ali imran 136 la tubulawunna لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا عذابا كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم waɗannan ayoyi guda biyu da aran ma ya na mana so za mu haɗa da wannan su taimaka mana mu fahimci hakikan jarrabawa da a ali imran Allah ya ce latubu Wunna wallahi za a jarrabe ku anan bai kira mai jarraba mu amma anan mun san shine Allah amma a san sai ya ce latubu Wunna ya kawo shi fi'ili ne mudari mabniyun lil majhul ba a kira wa zai jarrabe mu ba za a jarrabe ku fi amwalikum wa anfusikum a dukiyoyinku da a rayukanku wala tasma'unna minal ladina utul kitaba min qablikum wa minal ashirin ku azan sannan daga wajen alyahudu wan nasara da mushrikai za ku rika jin cutarwa kala kala shine yahudu wan nasara da mushrikai ba za su bar ku ba za a muku ƙarya za a muku sharri duk abin da ya shafi interest na addini sai sun bata shi to yanzu in kana son duba wannan a zahiri shine sai ka duba media a duniya kafafen watsa labarai in ka duba a nan za ka fahimci hakikar nin yadda Allah yake jarraba mu da inda muke jin azan kasira cutarwa kala-kala Allah ya ce wa in tasbiru wa tattaku fa inna zalika min azmil umur idan kun yi hakuri kuka yi takawa to za ku yi nasara don iya daga cikin manyan al'amura a cikin suratul qital Allah ta'ala ya ce me wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirina wa nablu akhbarakum Allah zai jarraba mu sai ya gane masu yin addini da gaskiya ya gane masu haƙuri kuma haka zai ci gaba da jarraba abubuwan da muke ɗaya bayan ɗaya har sai an gane masu haƙurin haƙiƙa wannan ke bayyana mana cewa abin da yau kake gani na kiyayya ga musulunci a kafafen watsa labarai daman ƙur'ani ya gaya maka shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da ‘yan kai zai faru za ka wanda yake gaskata abin da ƙur'ani ya faɗa to a nan sai aka kira mana jarraba da ake mana a rayuwa ta yau da kullum wanda idan ka bi su guda biyar ayan nan ta kira yana da matukar wahala ka samu guda ɗaya a cikin biyar ɗin nan da musulmi kamili mai iyali da ba taɓa jarraba shi da wani ɓangare a ciki ba Allah ya ce za mu jarrabe ku bi shay'in da wani abu ɗan kaɗan wannan an kawo shi bin na kira littakalil ne a nuna za a jarrabe ku da ɗan wani abu min alkhaufi na tsoro saboda tsoron ba duka Allah yake dora mana ba ɗan kaɗan ne ake mana bi shay'in minal khaw da dan kadan na tsoro yanzu duk fitintunin da muka gani a kasan nan na jarabawa a shekarun baya da tashin hankali wallahi duka bi shay'in minal khawf ne aka waye gari garuruwa da dama ba a fita sallan magariba balle isha balle asuba aka waye gari mutane ba su iya hutowa kofar gida aka waye gari mutane ba su iya yin yawo kasuwanni suka fara mutuwa ba iya fita duka mai dan tsoro amma wannan dan kadan ne Allah ya dora mana saboda idan tsoro yayi yawa shi da kansa yana kisa baka jin labarin wanda ya ga abin hatsari daga gani ya rasu akwai su da dama an samu jami'in tsaron da 'yan fashi suka tara hanya ganin su yi akan hanya ya rasu shi sa Allah ya ce da ɗan kaɗan za mu jarabe ku min alkhawf ma'anan alkhawf shi ne wato shi ne abin da ke firgitar da ku akwai alkhawfu al'am akwai alkhawfu alkhas alkhawfu al'am tsoro ga mamme shi ne tsoron da yake faruwa ga garinku gaba ɗaya ko anguwarku ko ƙasarku wato wani abu da ke zuwa kamar kan mai uwa da wabi to wannan tsoron Allah yakan jarraba al'umma daga lokaci zuwa lokaci wani gari ya shiga cikin jarrabawa ko anguwa ta shiga ko ƙasa gaba ɗaya ta shiga to wannan shine tsoro gamamme akwai tsoro kuma keɓantacce wataƙila kai kaɗai Allah ya ɗora wani abu na damuwa haka kawai wani ya rika maka barazana a rayuwa kuma a rasa wane ne kuma barazana kai kaɗai yake yi wa irin wannan tsoron ya sa akwai wanda ba sa ɗaukan private number duk inda ya ga private ce ba ruwa na kan ɗauki abin tsoro wani number ma a buɗe take yana tsoro to duk menene kaga tsoro ne keɓantacce ga wasu mutane to duka Allah yakan jarraba mutane ko tsoro da ya hada dukkan al'ummar da ke wani tsuki ko tsoron da yake banta kai kadai wani ma abun tsoron da yake gani a mafarki ne in ya kwanta to cikin fitina yake sai shiga cikin damuwa Allah ta'ala ya ce zai jarrabe mu bi shay'in min al-khawf da wani abu na tsoro a rayuwa tsoron nan yana faruwa ya game gari ko ya keɓanta ga mu ko kuma zuwa ga wani gida kadai ya zama su suke cikin halin jarrabawa su ne on that threat duk wanne yana iya faruwa Allah ya ce zai jarrabe mu so da haka wannan ke bayyana maka abinda Allah zai iya jarraba ka a unguwarka ko a gidanka ko a kasarka ko a garinka na daga cikin sunnar Allah na ce daman zai jarrabe mu da wani abu na tsoro na biyu sai ce wal da yunwa ma'anan yunwa kuma shine khuluwul batani min at'am ma'a shiddatil haja ilayhi shi ne cikin mutum ya wofanta daga abinci tare da yana da bukata zuwa ga abincin wato tsoro da yunwa a cikin duk jarrabawa wannan sun fi kowanne zama tsanani saboda dukkaninsu guda biyu malamai sun yi ittifaki ba a yi wa mutum bayani a theory da baki ya fahimta sai lokacin da ya shiga ciki in baka taba shiga yunwa ta fitina ba wallahi duk bayanin mai tafsiri akan yunwa baka san yunwa ba sai ran da mutum ya zauna kwana uku bai samu abinci ya ci ba bai samu abin sha ba kamar yadda musulman palestin ke azumi a yanzu a haka musulmai a yaman suke azumi a haka a siriya suke yi mutum ya yi awa 48 bai ga abinci bare ya ci ta yi za a kace wai abin da yake ji wai ɗaya ne da bayanin da muke a tafsiri kana zaune ka yi sahur nan gaba awa ɗaya da kaɗan za ka je ka ci dibino ka sha fruit salad ka ci chips ka ci farfesu ka ce wai ɗaya ne da shi da ya kwana biyu bai ci ba ko uku da kai kai gasan ba ɗaya ba ne shi sa wasu jarrabawan a littafi ba a fahimta ran da ka shiga ciki sai ka gane to yunwa na daga cikin wannan shine ma'anan yunwa shine wofantuwan ciki da ga abinci tare da cikin yana bukatan abincin amma bai samu ba to wannan shine alju abin da ke kawo yunwa na farko akwai adamu ta'am abincin gaba ɗaya babu wannan ke bayyana maka manomi ya je yayi noma ka je ka sayi abincin da kudin ka gaci ma rahama ce ka san wannan ni'ima ne don ran da ka rasa abincinsa ya za ka ci kudinka ne? to sai ka gane ce ashe abincin ma mai nomawa din ma guduma ke ba al'umma za ka kada a rena shi yana ba da gudumawa wajen taimakon al'umma na biyu kuma akwai killatu ta'am abincin akwai amma ya yi karanci mutum ya azumin ya kammala sai a ci abincinsa bibino ne guda daya in ya ce sai kuma gobe zai yi buɗe baki ko sahur kamar yadda sahabbai suka samu kansa cikin irin waɗannan jarrabawa din wannan shi ake kira yunwa Allah ya jarabi sahabban manzon Allah bil ju'u da wannan cuta ta yunwa kamar yadda hadisi ya zo a Bukhari manzon Allah ya tura sahabbai su 300 a cikin wani ayari su kai dauki wani wuri su 300 ne amma sai ba su kai karamar jaka da dan kwanan dibino daya shine guzurin mutum 300 a tafiyar watanni kwanan dibino ɗaya su 300 amma ba wanda ya koma gefe ya ce kai ya dace mu yi meeting fa abin da ya dace a duba ta za a ba mu kwanan dibino ɗaya yar karamar jaka shi da abincin mu 300 ya dura jagoran su suka ce fa mara alaina abu ubaida abu ubaida ne shugaba kamar yadda hadisin ya zo a bukhari ji jabir bin abdullah Allah ya kara masa yadda yace annabi sai yana ba mu yu'tina shi abu ubaida yu'tina tamra ba da tamr duk wayewan gari abincinka sai baka dibino guda daya shi zaka ci yace sai mu rika tsotsan dibinon muna tsumulmularsa kana dan tsotsa kana dan gogawa a hakorinka sai ka dan mayar a jikinka ka ajiye har sai dare ya yi sai ka ɗan dauke dai ka ɗan tsotsa ka tsotsa kana ta yi sai ka ɗan cinye sai ka ɗan nemi ruwa ka sha yace gobe za ka yi tsammanin dubino da yace a haka ba mu an karba sai dubinan ya kare suka kama hanyar da ce sai muna cin bishiya ganyen bishiya haka muke cire cirewa yace har muka waye gari kuma tun mu ya tsage saboda yunwa yace mun ci ganyen da ba mu san ganyen menene ba ne? kawai mutum zai ga bishiya sai ya ciro kawai sai ya tace kamar yadda dabba ke cin ice haka suka kama hanya ba wanda ya ce a dawo a cikin wannan yunwa da ya ce muna cikin tafiya har bakinmu ya tsage a cikin wannan hali din saboda muna cin itin da ba san menene ba muka zo bakin ruwa sai muka ga wani katon kifi ya fito ya ce muka zo bakin wajen abu ubaida ya ce ga kifi mun samu ya ce muka zauna muka yi watan dansa ya ce suka ce kifi ɗaya ne su ɗari uku saboda girmansa sanda suka yi wata guda suna ci bai kare ba kifi ɗaya sanda aka yi wata guda ana ci ya ce abu ubai da sai dauki silin kayar kifin guda daya sai ya lankwasa shi kamar yadda ake iya yin woodwork na kwallo haka ya ce da ya lankwasa shi sai hau kan dokin da ya fi kowanne girma sai bai wuce sai ya zo ya wuce ƙarƙashin wannan ƙayan kifin guda ɗaya da aka lankwasa shi haka ya zo ya wuce akan dokin da ya fi kowanne girma ya ce sai aka cira idan kifin guda ɗaya ya ce sahabbai sai dauki mutum goma sai suka shiga gurbin gidan kifi ɗaya suka buya gaba ɗayansu ya ce haka muka yi guziri muna tafowa muka zo muka gama zo Allah muna faɗa cewa mun samu kifi sai muka samu yana cikin halin yinwa sai ya ce shin kuna da sauran guzirinsa kusan mana ya ce sai muka bashi sai muka samu shi ma yana cikin halin bukata abu huraira Allah ya kara mada ake ce ya taɓa fitowa daga gida yunwa ta koro shi Sayidina abubakar yiwa ta fito da shi sayidina umar yiwa ta fito da shi yace yana daga riga sai nuna masa da dutse ɗaya da ya ɗaura a ciki saboda yunwa sai yin halta ya daga rigarsa sai ga dutse guda uku a daura a cikin sa saboda yunwa mun taba jin wannan yunwa yanzu karamar jaraba ba mu da haƙuri Allah zai jarabe mu a rayuwa sunna ce ta Allah duk arzikin da ake da shi idan mun yi imani akwai lokacin da zai jarrabe mu amma ba ma dawama a wannan halin shi sa Allah ya ce wallahi zai jarrabe mu da yunwa kuma gabanin nan yadda ibnu abbas ya faɗa shine Allah ta'ala ya jarrabe mutanen makka da waɗannan abubuwa guda biyu sune al-khawf wal-ju' arama je ka suratul nahl ka nemo mana aya insha Allah ta'ala وضرب, وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنهم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف سي الله ya ɗanɗana wannan al'umma ɗin rigar yunwa da tsoro shi yasa yunwa da tsoro a cikin jarrabawa su jagorori ne duk al'ummar da aka ce tana cikin wannan jarrabawa guda biyu abin tausayi ne shine a ce akwai karancin aminci babu al'amnu babu peace of mind ba tranquility na biyu kuma a ce akwai yunwa to wannan jarrabawa ta kai iyaka shi yasa gatan da Allah ya fara yi wa sahabbai da suka musulunta da suka yi biyayya zuwa ga Qur'ani shine yace ya amintar da su daga tsoro ya kuma kosar da su daga yunwa wannan ayar ai kowa santa allazi ata'amahum wa amanahum min khawfin Allah sai yayi me Ata'amahum ya kosar da su daga yunwa wa amanahum ya amintar da su min khawfin daga tsoro to ni'ima ta kai ni'ima a ce na farko a garin ku akwai samun safety akwai security akwai peace of, mind sannan na biyu kuma kun fi karfin abinci to idan Allah yi wa al'umma wannan ni'ima to ya kai kololuwan kyautata mata a duniya Shi ne babu fargaba ku kai matakin da mutum zai barin kofar gidansa a buɗe kwana kamar yadda ake rayuwa a cikin saudiya duk lokacin da na yi a garin madina ban ɗauki cewa sai na kulla gida ba haka muke kwana kofar gidanmu a buɗe babu wanda zai zo shiga gidanka da kai da iyalanka kuna gida gidan yana buɗe ba sai an kulla kofa ba alhuma a ciki babu wanda ke fargaban yayi bacci sannan babu mai gadi haka zaka kwanta kai bacci kuma ba kai kadai ba duk kowa kofar gidansa a da ne mutum zai bar madina ya je makka umra ya bar gidansa a da har ya je ya dawo bai kulla gidan ba wata miyar wata kuma ta fi ƙarfin makwabta sai ku gane ba kowace ce a makwabtar ba akwai wata miyar da ba a samunta a makwabta Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu zuwa ga wannan mataki don haka Allah zai jarabe mu bi shay'in min al na biyu wal ju' tafsirin malamai suka ce aiwa bi shay'in min al-ju'i yunwar ma wani dan bangare ne ba wai dukkanin ta za a mana ba dan kaɗan kaɗan za a gwada mana azumi ya shiga cikin jarraba mu da yunwa da ake yi akalla wani mai wadata bai taba sanin yunwa ba sai azumi to akalla dai zai ji dan dan an awoyi kaɗan ko na uku wa naqasun min al-amwali aiwa wa shay'in wa shay'in min naqasin min al ne bi shay'in min naqasin min al bi shay'in min naqasin min al wato da dan wani abu na tauyewa daga dukiyoyi in an ce al-amwal shi kuma jam'i ne na malun malun kuma yana nufin abin da ya shafi dukkan nau'in property ya shiga cikin amwal a musulunci kamar nuqut kudi da ake irgawa naira ko riyal ko dala ko pounds ko abin da ya kama dinar da ya kama da wannan sunansa dukiya amwal abin da ya shafi dabbobi shanu ne raƙuma tumaki awaki kajin poultry shi ma cikin al'amwal ne a wajen balarabe duk ya shiga ciki abin da ya shafi ɗan gidan da ake haya ake ɗan baka kuɗi shi ma shiga cikin al'amwal saboda an ce malun ya ɗauki annukut ya ɗauki alhaiwanat ya ɗauki dukkan wani abin da ake iya amfanuwa ya kawo kuɗi ko wata kadara da ake aiki da ta a yau mota ta shiga ciki gidan wani zai iya konewa ya shiga cikin jarabawa dabbobin wannan iya mutuwa kamar da Allah yake ta jaraban ƴan uwanmu makiyaya a ƙauye musamman waɗanda suke innocent a je a kashe shanun mutum kamar da ya faru a jihar Taraba da wani bangaren Adamawa dabbobi a je a yi ta harbe su ana kashe su duk ya shiga cikin jarrabawan da Allah yake mana tauyewan dukiyoyi gidan wani yayi gobara ya shiga ciki a sace wani motarsa ya shiga ciki kamar da akwai ran da aka yi darasi a nan ban san ko a darasi ba ne ko a tarawihi ne an ɗauke wani bawan Allah motarsa wannan ya shiga cikin jarrabawa da Allah yake mana na dukiya wajibi ne mu zama masu haƙuri abin da ke rada yake rage radadin jarrabawa shine kullum ka zauna a shirin Allah ta'ala da iya jarraba ka tunda kai musulmi ne duk abin da kake tsoro to ka kaddara akwai fa ranar da zai faru ka tuna worst case scenario menene na so me yafi komai ta da hankali a matsayin ka na musulmi sai ka ce ba fata nake ba amma kaddara kanka idan wannan ya faru sai ka fara addu'a da tanadi idan ya faru yaya ka yi Shi ne wa naqasun minal amwali na hudu wal amfus da rayuka shi kuma jam'i ne na nafsun jam'i sai a ce mufradin ne me an-nafs al jam'insa shi kuma sai a ce al-anfus ay al-arwah rayuka Allah zai jarabe mu da rasa rayuka yau wata ran a ce dan wane ya rasu mahaifin wane ya rasu wata ran abokinsa ya rasu wata ran mijinta ya rasu wata ran matarsa ta rasu wata ran mahaifiya ta rasu duk wanda ya shiga cikin wal anfus sai an jarrabe mu da rasa rayuka duka yana cikin jarraba wanda Allah yake mana babu mutumin da ba ta masa rasuwa ba ko da dai wa ko kani ko babba ko kawo in kace ba ta san ce ina kakanka na goma a ce ga babanka ga kakan babanka har aje na goma za a samu to ashe an maka rasuwa so shine na biyar samarat shi kuma jam'i ne na samara sai a ce as-samarat wanda ya zama jam'ul muannath salim ko kuma simarun shine jam'u taksir nasa so ana jarraba mu da lalacewar amfanin gona duka ya shiga cikin jarrabawa gonar wane ya zuba jarin miliyan uku an samu amfanin gonar naira dubu ɗari biyar jarrabawa ne ya shiga cikin jarrabawa amfanin gonan a sace shi duk ana yin wannan ya shiga cikin jarrabawan gonar ta kone inna balauna hum kama balauna ashabal janna sai ta kone ga baki dayanta ya shiga cikin jarrabawa na yunwa da amfanin gona shine Allah ya rage albarkan abincin shine abincin gashi da yawa amma sai a jarabe ku da yunwa misali yanzu shekara 40 da ya wuce waye taba jin cutar ulcer amma yau jarrabawa ne ya shiga ciki sai ka ga mutum bai musamman yi mallaka a duniya ba amma iya da olsa da Allah akwai abin da kai wannan kuma abin da zai na maka jarrabawa ne shine zamani ne da ake ciki na rowa shekara 35 da ya wuce a kofar gidanku an ga wani mutum ya da a gona yadda zango yana bacci tsoho sai ka je ka ce na ga wani tsoho a kofar gida sai a je a bude kwariya a dauko maratu a zuba miya sai a ce kai masa waje ya ci babu wanda ya san wane ne kuma haka ake yi amma yanzu fa gidan dan uwanka suka ce wai sai a ce wai baka fada in advance kana zuwa ba girkin da kai ba in ma an baka sai a gaisi a baka wani plate haka mai doro kana diban cokali ɗaya da shinkafa ka tsara sai ka ya cika ko kana san kara ba da ka iya shi plate din tun daga yinsa da doro aka yi shi dan daga ka gan na rowa ne ba irin akwa shida da ake baka mai zurfi ba da sai ka leka ka gano cikin amma duk wannan ya hana a jarrabe mu yanzu cutar olsa ko a cikin masallacin nan sai an samu wanda yake da ita a yi shiru ban ce ka faɗa yi shiru ba zuwa bakin ga alaikum yi shiru to duka jarrabawa ne da Allah ta'ala yake mana kuma abincin albarkasa ta yi karanci sai ka ci abincin bayan awa ɗaya sai ka ji cikinka kamar an yi gobara babu komai a ciki sai ka ji dip komai ya gane bayan awa ɗaya baka jin komai to wannan shine jarrabawa da Allah yake mana duk Allah zai jarabe mu in ka duba waɗannan ayoyin babu wani abin da zai faru a gare ka a cikin rayuwa face an gaya maka anan sai Allah ya ce da ya kira guda biyar nan sai ya ce wa bashiris sabirin ka bushara ga masu hakuri ashe masu hakuri ne ke cin jarrabawa duk wanda ke da hakuri da muka kira guda ukun nan a darasi na jiya to idan ka rike hakuri ukun nan to insha Allah ta'ala ka ci jarrabawa kalman bushara kuma shine al-ikhbar bima yasurru al-insan wato bushara shine ka ba mutum labarin da zai faranta masa rai duk labarin da kake son ji sai aka baka labarin sai ka ji dadi to ya zama bushara kina zaune sai a ce miki babanki ya biya miki kujeran haji a'a mai gida ya biya miki kujeran haji ai duk mace na son wannan mai gida yayi sabon gini irin amaryar da amare yake so kenan uwa ita uwar gida ma tana so misali to wannan shine bushara a'a danka ne haddace Qur'ani sai ka saya masa mota saboda ka ga yana da hankali to shine bushara wanda ya fara bada labarin sai Qur'ani ya ce wa bashiris sabirin waɗannan jaraba a yi bushara ga masu haƙuri duk mutum mai haƙuri shi yake cin jarabawa sai Allah ya ce ne الذين إذا alladhina sune wadanda idza asabatuhum musiba wanda idan musiba ta auka musu qalu sai su ce inna lillahi mu mallakar Allah ne wa inna ilaihi raji'una kuma zuwa gare shi muke komawa kalmar alladhina sune wadanda wa kenan as-sabiri masu haƙurin nan sune ne waɗanda iza in asabatun musiba musiba ta auka musu na tsoro ko na yunwa ko tauyewan dukiya ko da suwa aka musu ko 'ya'yan itatuwa suka lalace duk musiba sai su ce inna lillahi lalle mu lidin nan littamlik ne a hausa muna kuskuren fasarawa ma'anan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba ne wai daga Allah muke zuwa gare shi za mu koma ba a'a inna lillahi mu mallakar Allah ne bi ma'ana Allah ne mallake mu wa inna ilaihi una kuma a lahira mu koma wurinsa. so da kan lidin nan litamlik ne ba wai ba ilallahi ba ne a litamlik ne wato inna lalle mu lillahi mallakar Allah ne so da ka ni Allah ya mallake ni ya mallaki arama ya mallake ka ya mallaki iyalinka Tunda ka amince ya mallake ka shi yana da ikon yin abin da yake so da kai akwai wanda ya taba tuhumar ka akan me zaka yi da TV a gidanka ko bidiyon ka ba wanda ya taba zuwa ya sa ma doka to kai tunda ka ce kai mallakar Allah ne to Allah kuma ya mallake ka sai kai hakuri zai yadda yake so da kai sai ka amince ni bawa ne Allah yi abin da kake so da ni shine inna lillahi ni mallakar Allah ne wa inna kuma zuwa gare shi raji'una zamu koma wannan ita ce addu'ar da ake so ka faɗa an ka shiga jarabawa ana baka labari mara daɗi na rasuwa ne na hatsari ne sai ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un lalle mu mallakar Allah ne kuma zuwa gare shi za mu koma kana faɗan wannan to daman hadisi ya ce inna masabar inda sadimatul ula haƙuri shi ne a lokacin bugun farko ana baka labari mara dadi sai ka yi inna lillahi wa inna ilaihi rajiun kuma sai ka bi ma'anarsa wato Allah alladheena idza asabar musiba qalu dinnan ay qalu bi alsinatihim wa qulubihim suka ce wannan addu'ar da zuciyarsu da kuma bakinsu amma in ka faɗa da baki ba da zuciya ba bai cika tasiri ba amma in ka bi ma'anan kana faɗa da zuciya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un zuciyarka na bi ni fa Allah ya mallake ni kuma gare shi zan koma ah, ashe zai duk abin da yake so da ni ni ma na mallaki TV na mallaki mota ina abin da nake so da shi shikenan hankali ya kwanta wannan addu'a haka ta zo a ƙur'ani amma sunna hadisin muslim da biyu ya ƙara mana wani ɓangaren addu'a da cewa sai mu ƙara da Allahumma a jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha ummu salma radiyallahu anha da mijinta abu salma suna ƙaunar juna suna cikin soyayya wato irin sun narke a soyayya sun shiga kogin lobanya radiyallahu anhu yana ƙaunarta tana ƙaunarsa irin soyayya ta kai gejin nan sai Allah ya ɗauki rayuwar mijinta ta shiga halin kakanika ta gaya manzon Allah ya ce ki rika cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajurni fi musibati ya Allah ka bani lada a cikin musibar nan wa akhlif li khairan minha kamaye mun ita da abin da yafi ta alkhairi tace ina addu'a sai nace kuma to waye kai Abu Salma alkhairi da Allah zai bani sai nace tunda annabi ya faɗa abin da annabi ya faɗa kawai saman wa ta'atan lillah tunda annabi ya faɗa na yadda akwai wanda ya fi shi alkhairi tace ni dai ina addu'ar kuma na yadda maganar Allah gaskiya ne amma waye fi na alkhairi a belief ɗinta duk duniya babu wanda ya kai mijinta alkhairi ta ce ina zaune sai annabi ya turo iya suna da aure ta ce babu kokonto annabi ya fi mijinta alkhairi kaga amfanin inna lillahi wa inna ilaihi raji'una kawai ka rike a sunna sai mu kara Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha shi yasa rayuwa dukkaninta za a jarraba ba daga anyi idan ka rike inna lillahi ka zama mai imanin gaskiya wanda aka yi jarraba fara yau ya shiga uku wayyo Allah ya lalace to ya fada jarrabawa shine aka ja hankalinmu a cikin aya ta biyu da ta uku a ranmu a cikin suratul ankabut أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين Allah ya ce a hasiban nasu mutane suna zaton ayyutura ko a basu ayya kolo amanna don sun ce mun yi imani ba za a jarraba su ba ba zai yi ba in ka ce kai kai ne kai musulmi ni ni ne musulmi sai Allah ya jarraba kai ga in kai din kai ne to kai din kai wane ne dole sai an jarrabe ka da kace kai kai ne to sai a dora jarraba a gaya za ka yi da imanin shi yasa ibnu al-qayyim rahimahullah yake cewa du'iyan nasu ila al-huda fa aqbalu fa wudi al-bala'u fa thabata as-sadiquna wa fara al-kadhibuna an kirayi mutane ga musulunci kowa ce ni musulmi ne ni mumini ne a yayi imani da Allah sai aka sa jarrabawa masu imanin gaskiya suka zauna a wurin marasa imani suka tattare wajen bokaye da matsafa da yan sihiri ai haka yake faruwa in mai imani ne sai rike Allah wani ana jarraba sai ka ji shi gidan boka gidan dan sihiri wani ma jarraba da aka masa kudi yake so aka ce sai yayi luwadi yayi kudin nawa ne suka zama ɗan luwadi dan duniya to duk jarrabawan ga Allah muke koma ba wai guduwa za mu yi sa ba kana barin wurin Allah wallahi babu inda za ka je kai nasara sai ayi biyu babu an yi jarrabawan kai asara kuma imani an je an barar da shi sallah kuma ta kwana nawa arba'in Allah baya bukatanta shi yasa sai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi rajiun alladina idza asabarhum musiba wanda in musiba ta auka musu malamai suka ce a lokacin musifa mutanen duniya ko musulmai na kasuwa kashi hudu kashin farko shine masu asabar yin hakuri to yin hakuri wajibi ne shine mafi kankantan matakin tsira Shi shine ayi haƙuri, wato zuciyarka na ƙuna saboda jarrabawa ko ka yi asara ko an maka rasuwa da ƙuna amma ka yi haƙuri. Ba ka yi magana da ya saba wa Allah ba to shine as-sabr to shi wannan mafi kankantan matakin wajibi ne a kowane hali duk raɗaɗin da ake ji a zuciya da ayi haƙurin. mataki da ya fi wannan kuma shine ar Shi shine bayan kayi haƙurin in kana son promotion to sai ka je mazaki kuma na mustahabbi ka kayi hakurin kuma sai ka yadda da jarabawa ka ce ya Allah na yadda da abinda ma ka jarrabe ni da shi an jarrabe ka amma sai ka gode wa Allah subhanahu taala. kai godiya kake wa Allah Shi ne an riba bayan nan mataki na gaba shi ne a shukur Allah ta'ala ya jarrabe ka ka yadda da jarraba ko sai ka ce ya Allah na gode da ka jarrabe ni ne maganan da matashin da muka yi magana jiye mai sunan mahaifina bana ce i have been gifted alhamdulillahi by almighty Allah with cancer throughout my body cewa yi alhamdulillah godiya yake ga Allah da ya masa kyauta da falala da ni'ima da cutar kansa ba fa mura ba ba fa malaria fi ba ba wai kansa ce wai an mara kyauta yana godiya ga Allah da ya masa kyauta da cutar kansa ya masa baiwa da falala da ni'ima da cutar kansa ya kaga imani hada huwa ma nahsibuhu wallahu hasibuhu wala nazki ala lahi ahada Allah ya gafarta masa to shine Allah ya jarabe ka kai matakin ashukur kai a cikin jaraba ma godiya kake na gode Allah da ya jarabe ni matakin da yafi kowanne muni shine as-sakhatu mutun yayi fushi Allah ya jarabe sai ya fushi a rasa ma da waye yake fushi wai an masa hatsari da yayi ta fushi yana kumburi to da ba kake yi ka tuna hadisin Tirmidhi man radiya falahu rida wa man sakhata falahu sukhtu wanda ya yadda da jaraba Allah ya yadda da shi wanda ya fushi kuma Allah ya fushi da shi to shine hatsarin mutum to idan aka jarabe ka sai kai fushi da ba kake yi sai ka mutum wai kuma ba wanda zai bayani yayi fada da ƴaƴansa da matansa da abokanansa wai ba a masa magana ya shiga cikin jaraba kai ba na son kaza to da ba kake yi Allah ne maka to da shi kake yi to shi sa Allah ya ce wanda ya fushi to shi ma Allah yana fushin da shi bi ma'ana yana da fushi shi ma so shi sa sai mu rike inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahma wadanda suka yi wannan akwai salawat fassara biyu duka sun shiga ciki fassaran farko shine idan kai hakurin kai inna lillahi ka rike to a wurin Allah zai ta ambaton ka a cikin taron mala'iku Shi ne Allah zai tabada labarin ka ga bawa na wani na jarabe shi ga abin da ya mala'iku su ta maka fatan alkhairi a wannan bawan Allah Allah ya masa albarka sai Allah ya tabada labarin ka a wurin mala'iku kana zaune a duniya amma ana bada labarin ka na biyu kuma shine ne maghfira wato dalilin wannan sai Allah ya gafarta maka wannan da gafara da ambato duka min rabbihim daga wurin Allah wa rahama kuma Allah zai musu rahama duk wanda ya jarabe su kai hakuri akwai rahama wa ulaika humul muhtaduna kuma sune shiryayyu duk inda ake neman shiryayyu ka samu jama'ar da Allah ta'ala ya jarabe su kuma suka rike Allah ba su rabu da Allah ba to waɗannan sune shiryayyu ni da ku Allah ta'ala ya samu a cikin shiryayyu Allah ya bamu ikon cin kowane irin jaraba zai mana Allah ya samu gudu tare mu tsira tare mu shiga aljanna tare Allah ya ji kan iyayenmu da malamanmu subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad